الإمام الذهبي رحمه الله تعالى شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله يا جماعة وانا بياني أكان ilimin da yake farin lami a neme shi ko to yanzu sai ya ce kuna gane wannan karatun kuwa eh to kun ya kawo wasu mas'aloli ko wal mustahabbu al-imam zahabi yace ilimin da yake mustahabbi ne neman sa ne mustahabbi na faɗa mana aiko shine ne ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu abinda Allah ta'ala ko manzansa sallallahu alaihi wasallam suka ce ayi sun kai kana da lada amma idan baka yi ba baka da zunubi in kai kana da lada amma in baka yi ba ka bar shi baka da zunubi شيني المستحب شيني المندوب كما ما طلب الشارع الحكيم فعله من المكلف طلبا غير جازم الله تعالى يشي أي أما بكرف فيبا بكرف فشيوا أي تيلس با تشيني سكي مسا المستحب كو سكي مسا المندوب كما سنا ce مسا nafila طلب علم الفقه والإمعان فيه طلب علم الفقه neman ilimin fiƙihu. neman wani ilimin ilimin shi shine ilimin fiƙihu mai zurfi mutum ya koyi ilimin fiƙihu mai zurfi wal im'anu fihi da kuma zurfafawa a ciki ya zama yana hangen komai ya kwalelece komai kamar misali raban gado musahabi ne ga musulmi ya iya raban gado a ɗaiɗaikun musulmai amma a gabaki ɗayansu tofar biki faya ne dole a ce musulmai suna da masana rabon gado amma a daidai kunsu. to mustahabbi ne kowa iya rabon gado misali wa ma'rifatu aqwali sahabati da kuma sanin maganganun sahabbai haddace maganganun sahabbai waɗanda al'imam manya-manyan malamai guda biyu sun mana wannan ayyuka wajibi ne duk lokacin da kake neman maganganun sahabbai ka sama ka gode ma malamai biyu na farko al'imam أبو بكر ابن أبي شيبة أتكلم للتافن سأل مصنف التافن سأل مصنف مجلة يقوى مشاجر مغنغنين صحبيني ده مغنغنين تابعي واجبين قبول مع الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة نبي ينسو شين الإمام عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق واجبين قبول مسح shi ma yana da littafin sa al-musannaf nashi bai kai girman na al-imam ibnu abi shayba ba na al-imam abubakar ibnu abi shayba ya fi yawa nasa akwai wanda ake samu ma a mujalladi takwas mujalladi zuwa goma na al-imam abdurrazzaq amma na al-imam abubakar ibnu abi shayba ashmal wa ajma ya fi tattarowa sun yi mana wannan aikin in kana neman maganganun sahabbai to nan zaka ji shakundum na ukun su شيني الإمام ابن جرير الطبري أبو جعفر شيخ المفسرين شيما من هكا أتشل التافن سا تفسير سا تفسير سا البيان جامع البيان كو أن تعويل الآي بالقرآن أن تعويل القرآن بالقرآن وأن تعويل آي القرآن أفوا شيما يوانا أيتم أما شي maganganun sahabbai ne abin da ya shafi tafsirin alkur'ani mai girma su ko nasu kundum a rayuwa ga baki daya wattabi'in da kuma tabi'ai maganganun tabi'ai su ma waɗannan littafan da na ambata sun kunshi maganganun tabi'ai wa hujajihim da kuma hujjojin su min alkitabi was sunnati sahiha daga littafin Allah alkur'ani was sunnati sahiha da kuma sunna sahihiya ka san wannan mustahabbi ne wani nahwi zalika da makamancin wannan tun daga yanzu mutum ya kamata ya ji a ransa ne yake son ya tahassusi a ciki bayan huzmin kulli shay'in shai'a to wa huzmin shay'in shay'a ka san komai ka koyi ilmoma duka daga baya to ba laifi ka yi tahassusi in an zo ana neman malamin ka za to kai ne ka tsare ma musulmai wannan bangaren misali sai mutum ya ce shi fannin qur'ani yake so أصول التفسير لتفسير كنسة كما علم القراءات لتجويد كوكا علوم القرآن قبا كيدا تخصصي كيدا كوما كيني تشيب علم حديثي رواية ودراية كوني تشيب فكه أظن دي شافي فكه مذاهب سنن أصول الفقه القواعد الفقهية الضوابط الفقهية أنا مكاتب وانا سنة وانية تشيب شي باين ياسم كوما تو تخصصي سلوغا lugha abin da ya shafi adab abin da ya shafi nahawu abin da ya shafi sarf abin da ya shafi ishtiqaqi da khattu da arudi duka a ce shine shakundum ana mutum ya makansa wannan tunanin hmm? wa ba'dahu akadu min ba'd ma ne yace wani sashin sa yafi wani karfafa wani sashin yafi wani karfi mun gane to wannan sanin sa mustahabbi ne ga musulmi akan kansa wa ma'rifatu tafsiri sannan kuma da sanin tafsiri mutum ya san tafsiri wa ma la budda minhu min ma'rifatil arabiyya da kuma abin da tilas ne a game da sanin larabci wa lughatil qur'ani da kuma lugha alqur'ani wa lughatil hadisi da lugha hadisi wal fiqh da fiqh wajibi ne ka san ka'idojin larabci ka'idojin nahwu kai mustahabbi ne mutum ya sani a karkashin kansa fa ake magana nan ba ana maganar musulmai bane baki da wannan abubuwan da mala ya lissafa az-zahabi rahimahullah dukkanin su wajibi ne akan musulmai baki ɗaya a ce suna da wakilai masanan su amma kai akan kanka yanzu ake maka nasiha in ka ɗauka musahabi ne to in ka ɗauka kai ka yi shi ke sai ka yi sannan wa muhimmatu tsibbi sannan kuma ya san wani abu na likitanci muhimmat masu mahimmanci ka san abubuwan da alal akalli za ka iya kare kanka za ka iya ba kanka taimakon gaggawa mutum ya san su ya kawo muku magana a ƙasa nan tana da mahimmanci mu karanta ta al imamu zai haƙi a cikin littafin sa manaqibu shafi'i ya ruwaito an harmala an harmala ibn yahya daga al imamu harmala ibn yahya qala yace kana shafi'i yatalahhafu ala ma dayya al-muslimun min al-tibbi الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى يا قتن شينا نون داموة شينا يتلحف منا نون داموة على ما ضيع المسلمون من الطب أن يمد يد المسلمين أن يمد أمن المسلمين سقي سكتشي سكتوزر كان لك تنشي أشياء المسلمين بس سلك تنشي با ويقول هنا شوى ضيع ثلث العلم سنتوزر تقيبس أفن إلمي ووكلوه إلى اليهود والنصارى sun je sun miƙa ma yahuda da nasara shi yasa imam al-ghazali a zamanin sa ya ba da fatawa cewa koyon likitanci wajibi ne akan kowane musulmi malaman zamanin su suka masa ta sai ya ce to mu dakata ku soke ku soke wukar kowa ya soke wukar yanzu kai da kake cewa ba wajibi bane akan musulmai idan baka da lafiya wajen wa kake tafiya kowane malami ya tsutsu daga bayan hude sai kirista idan matan mutum ba ta da lafiya ba yahudi zai duba ta ko kirista idan suka ga mata a cikin hijabi zai ce duk ku zama rufe abin da kuke rufe an kuka zo wajen ba za mu buɗe shi haka suke faɗi a asibiti idan kiristoci suka ga suka ga matan mu da hijabi saboda kama ashbaha al-lailata bil bariha jiya sai kama da yau jiya sai kama da yau kuma mu yanzu matsalar mu ita ce ba wai likitocin bane babu babu wakilci ne Likitocin likitocinmu musulmai da suke kasashen waje tsakanin amerika da ingila na ne kwatankwacin in wannan magana a karatun littafai na Likitocin mu waɗanda suke musulmai suke tsakanin amerika da ingila da canada da faransa musulmai ba su da iyaka kai bincike ya tabbata da musulmai za su janye likitocinsu a amerika da ingila to sai asirinsu ya tono amma duk suna can sun je sun zauna a can sannan mu waɗanda suke mana cikin gidan kaɗan ne masu kishi kowa tunanin shi kuɗi kowa tunanin shi kuɗi to na za a tafi a cikin irin wannan sannan mutum yana fara karatun yanzu akwai waɗanda da suna nan makarantar suna medicine suna suna secondary suna samun medicine suka daina zuwa karatu wai sun fi ƙarfin mu kenan sun wuce da sanin mu kaga waɗannan kwata-kwata baka tunanin su ma al'umma hidima sannan duk inda ake abin addini ba za ka gansa abin yana da ban takaici ba wakilci mutanenmu da suke wakiltar musulunci ɗan kaɗan ne ɗan kaɗan ne wallahi wannan magana dole ka faɗe ta ɗan kaɗan ne kaga likitoci suna da iman suna da isma akwai ƙungiyar isma akwai ƙungiyar iman amma mu yanzu a zariya ka tambaya wani dauri suke da shi wani nishaɗi suke da shi a zariya ni dai ban sani ba wakilci babu kowa tunanin shi kuɗi kuɗi to duk kalubale ne wannan namu to da kalimamu shafi'i ya nuna talahufinsa game da wannan al ghazali a zamanin sa haka mu kuma gashi a yau muna gani ana likitancin amma ba wakilci ba wakilci ba tsari ta kai mai yanzu ai bai kamata yanzu a kai matsayin da a ce har yanzu ana koran yaran mu su kai matsayin da za a kore su a university a faculty of medicine ba in akwai tsari na kula da yadda ake tsayawa da shawarwari da kula da su to babu ka samu ɗaiɗaikun su ne masu manufa kaɗan daga cikin su ne masu manufa so sauran kawai tunanin su kuɗi wa fi siyarin nubala yace ya zo a cikin siyaru alamin nubala anhu daga al-imamu shafi'i annahu qala yace la a'lamu ilman al-imamu shafi'i yace ban san wani ilimi ba ba'da al-halali wal harami bayan halal da haram an bala wanda ya fi muhimmanci ya fi hikima min at fiye da likitanci إلا أن أهل الكتاب غلبونا عليه سيدي مزوال التاب يهود نصارى سرن جايم أكم وأن الموما سنزم ناسي يزيد أن كتقول لتاب الإمام الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله وغفر له هنا للتاب أخلاق الطبيب أخلاق الطبيب لا تفقد فتا موسشي أخلاق الطبيب لتاب نيني منشي wanda likitocinmu wannan na wani likitocinmu da za su yadda a ce misali a ce su haɗa kansu a sa su a karantar da su wannan littafin ba ƙaramin feti zai ba su ba fakar genin razi ya rubuta littafin babban malamin tasiri ne babban malamin fikihu almajirinsa likita ne wanda ya karantar da shi likitanci shi alimam fakar genin razi likita ne likita ne ko malamin fikihu ko malamin tasiri ko filosofa almajirinsa da ya karantar da almajirinsa sai sarkin garinsu a lokacin sarkin zamaninsu sai ya ɗauki almajirin nasa ya mai da shi irin personal dakta nasa to shi ne wannan almajirin nasa ya zo wajen shi ya ce to gashi gashi algatu malam sarki ya ɗauke ni ne kamar shugaban ƙasa a ce likitan shugaban ƙasa to shi ne limamin fakar dinin raji sai ya rubuta masa littafi ya zai yi mu'amala da sarki sannan ya zai mu'amala da da sauran mutanen gari wallahi za ka sha mamaki a ciki yake cewa kada wannan zaman ka da sarki ya ja ka kuma ka ƙi talakawa ya ce ka riƙa fifita bukatun talakawa akan buƙatu na manyan mutane wanda za ka samu kuɗi a wajensu ka riƙa ma mutane abu don Allah don taimako a ciki a cikin wannan littafin kullum na ɗauko wannan littafin na farko dinin razi akhlaqu tabib ina karantawa wallahi sai zuciya ta tarka damuwa an ka kalli yadda ake likitocin mu suke yin abubuwa mafi yawancin su ba ba ba ba ba wai yan kaɗan daga cikin su mafi yawancin su yan kaɗan ne na Allah a cikin su kuma za ka ga mutum tun daga tun daga ɗalibta ya fara fanɗarewa wani wani wani ɗalibi ina jin ya gama bana yake faɗa min ya ce ai shi kan shi yadda ake karantar da su yana da tasiri ana nuna sun fi kowa sun fi kowa girman kai da jiji da kai ana koyar da su ɗabi'a suwai sun san ɗan adam suna ganin komai naka so da kashe wannan ya rika ba su girman kai maimakon su zama masu tawazu lokacin da aka yajin aiki farko farkon yajin aikin na na na yi wata hudu ba a masalla a kai na ka kama ganganun fakhruddin razi da yawa a cikin hudu ba ta yana ma likitoci nasiha cewa kar zama masu girman kai kar su ga sun samu ɗaukaka su zama masu girman kai kar su ganin sun san ɗan adam sun san kowane ƙashi da kowace gaba tashi sun san anatomy sun san physiology na ɗan adam sai su riƙa ganin ai suna kallon ka kai ba ta ba su suka yi halittar ba ba su suka yi ba kuma irin abin da zai baka mamaki shine wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu ba fa talib wal matlubu akwai likita nan a ABU da ya mutu ina jin shekaru biyu da suka wuce kansa ta kama shi kolon kansa cancer kansar matsagama kirista ne kafiri ne profesa kasa komai yayi ƙarshe aka zo aka ce to za a kai shi waje za a kashe miliyan uku ya ce ya san miliyan ya san ya ce yana da miliyan uku fiye da miliyan uku amma gara ya bama magadan shi ya ce ya san ba zai daɗe ba zai mutu sati biyu da yin wannan ya mutu to na alfahari hatta akan kanka likitan ki, likitan ba zai me zai iya maka inna tabiba lahu ilmun yudillu yadillu bihi yadullu bihi in kana min ajli al-insani ta'khiru حتى ما إذا حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته الأقاطير إن كان da sauran kwanaki ne zai maka amfani ma in baka da sauran ba abin maganin da ya baka sai ya dare shi saboda ka likitanci na da muhimmanci Alimamin imam zahabi yana da littafi at-Tibb an-Nabawi kamar yadda abokin karatunsa al-Imam Ibn al-Qayyim yake da at-Tibb an-Nabawi a cikin zazul ma'ad fi hadi khairul ibad wa ma sahha min al nabawi sannan kuma mutum ya san abin da duk ya inganta ya haddace na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma hasana da kuma abin da ya zama hasan ne haddace wannan al-imam ibn al-imam yana ɗaya daga cikin mustahabban ilimi wa ma tabbata min al-qira'ati da abin da ya tabbata na ilmul qira'at wa ghairi zalika da makamancin waɗannan duk waɗannan sanin su kaga qira'at mutum alal aqalli ka karanta shafi'iyya shadibi ya kira wo'i bakwai sannan mutum ya karanta tsaibatun nashir tsaibatun nashir kira'o'i goma kira'o'i goma shadibi ya kira'o'i bakwai riwayoyi sha hudu tsaibatun nashir kira'o'i goma riwayoyi ashirin to mutum ya karanta waɗannan mustahabbi ne wa ma'rifatu siratin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa maghazihi da yaqukan annabi sallallahu alaihi wasallam wa siratul khulafa'ir rashidin da kuma sanin sirar khalifofin annabi sama shiryayyu abubakar wa umar wa usman wa ali radiyallahu anhu wa ma'rifatu rijal wa ma'rifatu rijal al hadith da kuma sanin mazajen hadisi shi ma mustahabbi wa jarhihim wa da kuma jarhihim yadda malamai suka tassoci wasu daga cikin su wanda ba a karban riwaya su kenan wa ta'dilihim da kuma yadda malamai suka adala wasu suka ce adilai ne su ila ghairi zalika da makamantan wannan mimma ya ta'allaqu bi hadhihi al-ulumi game da abin da ke ratayuwa da waɗannan ilmoma ila an yantaqila al-alimu ila al-mubahi har mutum ya kai kuma masani in ya san su kuma sai ya gangara kuma zuwa ga ilmomin da su halat ne ba mustahabbi ba ko ka yi su ba komai ko baka yi su ba komai min ma'rifati tarihi al'alami dan Allah ku dube yadda al-Imam Zahabi yake kawwana mu akwai daɗi karatun nan sai ka ji abin gayi nan kawai kamar a ɗauko tsarin a aiwatar da shi bayan ka san waɗannan mustahabban ila an yanta ila al'alimu har masani game da waɗannan abubuwan da suke farillai da mustahabbai da aka gabatar ya cira ce ta ilil mubahi zuwa ga abin da koyansa halal ne mubahi ne min ma'rifati tarihi alam kamar sanin tarihin duniya ka ɗau littafin misalin littafin tarihul umami wal muluk na al-imam ibn jarir na tabari ka karanta ka ɗau littafin al-bidaya wan nihaya da al-imam ibn kathir ya rubuta ka karanta kamar littafin al-imam العماد العماد الحنبلي شذرات الذهب في اخبار من ذهب حكم للتاف آه، العبر في اخبار من غبر نا الامام الذهبي هذا هو للتاف تاريخ الاسلام نا الامام الذهبي شي كنسى دلا بعد التاريخ تاريخ دون قول للتاف الكامل لا الامام ابن العفيف دل التفين تاريخ دنيا يا دنيا لن تتاسو sannan kuma da sanin وينتا ka san nahiyoyin duniya kamar littafin littafin abin nan littafin abin nan a tarih na na Dr. Ahmad Shalbi littafi ne da yake magana akan tarihin duniya ga baki daya tun daga can har zuwa yau da kuma duniyoyin da ake da su din nan ka san alqaratu sittu din nan wanda akwai mutane a ciki ka san nahiyoyin nan guda shida ka san North America ka san South America ka san Europe ka san Asiya ka san Africa sannan kuma ka san australia sannan kuma ka san labaran ma ta kanta antarctica ka san su duk mutum ya san su a matsayin mutum na mutum da ke son ya zama malami yanzu wani kafa da sunan wata ƙasar ka ce a wani wace nahiyar take a duniya shi dai ka yanka shi shili a wace a wani bangaren take a duniya ma'allimu an ta mu'allimin fa shili ka gani ko sannan da abubuwan da suke faruwa a duniya duk mubahi ne wannan amma yana da kyau ka san su yanzu musulman mu guda uku nan da aka kashe su ba ka da labarin su wanda aka kashe su a North Carolina sati ɗaya da suka sati ɗaya da ya wuce aka kashe su masabban dajjatan fil alam musulmai suna ta surutu ba abin da aka yi Obama bai yi ta'aziyya ba har yau har yau Obama bai yi magana kan kashe musulmai guda uku nan da aka yi ba ya kadi ya kira wani taro ya ce su ba su faɗa da musulmai suna faɗa da 'yan ta'adda ne wallugati sannan da sanin yarurruka kun ga sanin yarurruka ta kullu lisanin fil haqiqati insan in ka san kowane yare to ka zan dan adam a ciki in yaren da ka sani to ka zama dan adam a cikin wannan yara wa shi'il mubahi da kuma sanin waka wacce take ta halas ni waka ta halas ba waƙar bata ba ita kanta waƙar bata ana karanta akwai luga a ciki kamar yanzu irin su abin nan waƙoƙin su imru da kaisi har sai ka karanta su kuma duk ku ne a ciki maganganu ne na bata a ciki amma ko mutum ya karanta saboda akwai lugha a ciki ta'allamu ash'ar al-arabi fa inna hadi wanuhum bal kullu ilmin min al-ulum al-islamiyyah malam az-zahabi yace kai kowane ilimi daga cikin ilmomin musulunci yanqasimu ila al-aqsam al-khamsati ya kasu zuwa gida biyar biyar din nan laysa min al-ulum islamiyyati babu wani daga cikin ilmomin musulunci ba kullu haqqun abinda zaka ce gabaki ɗaya gaskiya ne kaga wannan raddin da muka yi ta lokacin yan boko haram kenan lokacin da yan boko haram Muhammad bin Yusuf farko da ya fara fitowa daga awarsa abinda muka rika ce musu kenan babu wani ilimi daga cikin ilmomin musulunci da zaka ce gabaki ɗaya komai daidai ne wa ta'allumuhu muta'ayyinun ko kuma ka ce a'a koyan sa tilas ne ghayrul kitabil aziz in ba alqur'ani ba domin alqur'ani shine komai nasa sahihi ne amma a cikin hadisai akwai abubuwan da ba su inganta ba ko فإنك تنتقل بعده إلى علم حفظ متون حديث الصحيحين بعد أن يتشي باين القرآن من جرمه تو تنتقل كترات بعده باين كهدت القرآن إلى علم حفظ متون حديث الصحيحين وجن هدش متنونا حديثي ولن نسيك أشكن صحيح البخاري لمسلم صحيح البخاري لمسلم idan misali za ka iya ka hajji sahihu bukhari ka hajji sahihu muslim idan ba za ka iya ba dan wasu hadisai masu wannan da aka ciro su a cikin sahihul bukhari yanzu misali da mutum zai makansa tarbiya ya ce ya haddace umdul akami mutum ya haddace umdudul akam kaga muttafaqun ala muttafaqun ala ahadithi umdul akam ko bukhari da muslim su suka ruwaito su ko kuma ka dau misalin al-lu'lu wal marjan fi muttafaq alaihi shaykhan na marigayi a sheikh muhammad fuad abdul baqi rahimahullah mutum ya dauka ya haddace ko aljam'u bayna sahihaini mutum ya dauka irin waɗannan yayi ko ko misali mutum ya dauki muktasaru sahih muslim da kuma a tajridu sahih na muktasaru sahih bukhari mutum ya haddas akwai wannan ba abin da ba za a iya zuba mata ba yan uwa as-sunan as-sunan al-arba'a al-arba'a sannan kuma sai abu dawud da كما na sai ibnu أبو wal muwatta'i sannan kuma da muwatta سنن كما ya haddace su متين baka haddace su ba to ka karanta su a gaban malami faminha ma huwa fardun daga cikin waɗannan abubuwan ilmoman akwai abubuwan da farilla ne la ya sa'ul mar'a jahaluhu ba zai yi a ba mutum uzuri ba game da jahiltas shine la ya sa'ul mar'a jahaluhu ba zai yi a ce baka san su ba wa min ma yundabu akwai kuma abubuwan da mustahabbi ne ila ma'rifatihi a san su wa la yanbaghi lil mar'i jahaluhu bai kamata a ce mutum bai san su ba ka iddati ahadisa fil iman kaman hadisai masu yawa da suke magana akan imani kaga wannan ana da bukatar ka san su wa taharati da hadisan da suke bayani akan tsarki wa salati da sallah wa zakati da zakka wal hajji da hajji wal bai'i da ciniki wal nikahi da ka da aure wal hududi da haddoda wal as'imati da abinci nau'ukan abinci to hadisai da yawa ka haddace su yanzu hadisi nawa ka haddace a game da imani kaga ya kamata ka haddace hadisu jibril hadisu ya jibrilu yas'alu wan nabiyyu yujibu ka haddace shi baina ma na julusun din nan ba to ka haddace shi kaga yana magana kan imani ka haddace hadisin manzo Allah sama da yake cewa al imanu bid'un wa sab'una shu'batan akwai ruwa ta zo da bid'un wa sab'una أقي بضع وستون أقي بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إمادة الأعداء من الطريق والحياء من الإيمان يقول إن ولنا حديثا كساء كاسنا كحدث يسوع حديثين نسكي مغانا كي إيماني كحدث حديثا نسكي بياني أقن أريكي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قارق حدث ونا أسبغ الوضوء ko mutum ya haddace asbihul wudu'a mutum irin waɗannan hadisan mutum ya haddace su hadisan wankan janaba duk mutum ya haddace su hadisan da suke magana akan sallah sallu kama aiki muni usalli irin hadisan da suke magana akan sifar sallar manzon Allah sama mutum ya haddace su haka zakka san hadisan da suke magana kan zakka kaman hadisin Mu'azu dan Jabal lamma arsalahu Allah arsalahu Salama, Ilal, ila al-Yamani ko to duk mutum ya san waɗannan wa babu ha a kadumin bazin mala ya ce wasu sun fi ƙarfi fiye da wasu kama an na ba'adha ha ya ta'ayyanu ala talibin zakiyyi kamar yadda wasu su kuma su yana zama tilas akan ɗalibi wanda yake mai ƙwaƙwalwa. in kana ɗalibi ne mai ƙwaƙwalwa to kakai wasa da kanka ka haddata ma kanka abubuwa masu amfani ka haddata ma kanka abubuwa masu amfani mutum ya hadda ya san abubuwa masu amfani wa min ma huwa daga shi kuma akwai hadisan da haddace su mubahi ne ka hadisi ummi zar'i kamar hadisin ummu zar eh, kun san shi to mutum ya haddace shi mubahi ne saboda lugar da ke ciki da kuma nishadi yanzu wannan hadisin wata rana kai da matarka kuna zaune in ana zafin nan gafanka na juyawa ta maka wani abinci mai daɗi sabo wannan fa masu sirri ne ga masu mata wanda ba su da shi toshe kunnen su in kuma sun ji to an yi musu kaimi. to sai mutum kawai ce a ta ɗauko wannan hadisi Kana jawo mishi yana fassara mata ana yi ana ƙyalƙyata dariya matan nan a ji firarsu su goma sha ɗaya ga luga malam manzon Allah sallallahu alaihi suke da na Aisha na shi ta kawo wannan fa na ishe da kanta da kwakwalwarta da ka ta kawo wannan malin lugar ta kawo wannan hadisi ba ne mutum to mutum ya yi shi hadisu ummi zar'in ba wa hadisin isra'iliyat min jami'il usul da kuma hadisin isra'iliyat hadisi ne mai tsawo al-imam al-asir yana da littafi jami'ul usul fi ahadithir rasul to ya kawo wani hadisi da ke magana akan isra'iliyat hadisi ne na isra'iliyat amma na labari ne to irin wannan limamin zahabi ya ce babu laifi mutum ya koye shi ya haddace shi mubahi ne Wani hawi zalika da makamancin wannan mimma jiri majiral qasas abin da ke gudana a matsayin kissa ne kuma bai zama akwai suka annabawa a ciki ba kamar misalin babu laifi karanta littafin dare dubu da ɗaya ko kuma littafin kalila wa jimna ko kuma littafan da malamai suka rika rubutawa kamar ɗaukul hamamaci ɗaukul hamama nawa na limamu ibn hazm littafi ne na soyayya ya rubuta ɗaukul hamamaci sannan kamar littafin al'imamu ibn jauzi littafinsa al'azkiya shi ma littafi ne na kisoshi kamar littafin eh, abin nan a sukala na al'imamu suyuti shi kuma littafi ne da yake magana akan gundira <laughs> irin mutanen nan masu gundiran mutane to su ne kawo labaransu eh, sunan littafin nasa in ba'ul uqala bi akhbari suqala sunan littafin nasa kenan ko kuma littafin albukala na aljahif shi kuma labarai ne na ban dariya na marowata eh. masu sun ji baki suna cikin cin abinci sai su juya a hula sa hula to biyun wannan mutum ya karanta su ba laifi wa ba'dun aula min ba'd ma ne ce wani ma anan kuma ya fi wani ku duba fiqhul aulawiyat wasu sun fi wasu yanzu misali daga karanta kalila wa jimna kai da karanta alfu laila wa laila ga ka karanta kalila wa jimna domin a alfu laila wa laila akwai batsa a ciki akwai batsa mutum ma bai za ba sai je koyi rashin kunya a ciki alfu laila wa laila ba ai shi yasa wanda suka yi fassara hausa wanda suka yi fassara ta biyu sai suka wawwara wasu labaran ba su fassara ba da batsar da ke ciki suka yi wurgi da ita kamar a ce maka da karanta maqamatul hariri da karanta maqamatul hariri da maqamatu badi'il badi'iz zamanil hamzani wanne ya fi ga ka karanta maqamatul hariri ta fi tarbiyya fiye da maqamatu badi'i badi'i zamanin hamzani shi kuma akwai ba a ciki shi yasa a shek Muhammad Abduhu da ya zo sharhin littafin sai wawwara wasu abubuwa a ciki akwai batsa a ciki sai wurgi da su bai kawo su ba mun gane to duk waɗannan haka nan kaga hatta fa ana magana ne akan nobels nobels mutum ya rika ɗaukan novels yana karantawa wurin su novels akwai labaran da za su koya maka lura to sai ka kalli wani littafi ne ba zai koya maka kuma ba tsaba da rashin kunya sai mutum ya ɗauki littafai eh, akwai littafan da suke koya suke kamar misalin series na agaza christie kaga ita tana rubuta littafai ne kan crimes ana ce mata mother of crimes littafan hausa ka ɗau irin su magana jari ce ka karanta duka yanzu a cikin na akwai da yawa wanda ba su karanta magana jari ba daga juzi'i na ɗaya har na uku mutum ya karanta su dare wasu abin nan wannan ne zunan shi ruwan bagaja su su yawon duniya haji baba su iliya dan mai karfi in mutum ya ya sakkafa kansa ka karu da luga ka karu da zaman duniya ka karu da yadda yanzu ba da za nishaɗi. akwai karatu na nishaɗi an yi karatu an yi karatu sai a ɗauko kuma wani abu mai amfani a karanta wanda zai ba mutum tasliya kun gane ko sannan wa qismun yukrahu sai mu tashi ka duk wannan ana maka seti ne a matsayin ka na ɗalibin ilimi mutum ya samu seti ya karanta waɗannan abubuwan kwakwalwar kaɗin nan da Allah ya yi ta gasa nan Allah ya baka kwakwalwa mai kyau mutum ya tsaya ya abubuwa masu kyau da ita ya zama musakkafi eh? da inda ake ba za a ce maka ba irin su na ibn al jauzi. sun mutum ya karanta su hmm? in kana da kayi fa karatu mai muhimmanci fa ake magana fa ba mutum kuma ya je yana neman akhbarun nisa'i ba yanzu ba kama so ta ahalar ba ana ma magana ka yi karatu sosai nan gaba mutum ya kawwana kansa ka ɗiban ma ka ce nan da shekaru ka za kai kana nan yaro mutum ya ɗiban ma ya ce nan da shekara goma to ya yi abubuwa da yawa amma mutum ya je ɓata tunanin shi kawai ashirin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilayk sai Allah kai mu gobe